Shugaba Muhammadu Buhari a cike da farin ciki ya taya al'ummomin Krista murnar zagayowar bikin Easter, inda ya kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da lokacin bikin su ƙaunaci juna da su kuma guji munanan kalaman da na iya haddasa rashin jituwa a cikin al'ummomin ƙasar. Babban mai taimaka shugaba Buhari a fannin yada labarai, Malam Garba Shehu ne ya bayyana haka a madadin gwamnatin tarayya a hirarsa da muryar Amurka jiya a Asabar. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana cikin murna da farin ciki yayin da ya murna da yan uwanmu mabiya addinin Kirista a wannan biki da ya zo na iska. kuma yana ba da tabbacin cewa wannan lokaci na iska lokaci ne mai mahimmanci a cikin mabiya mabiya addinin Kirista kuma ina fata cewa za a yi kuma lafiya a gama lafiya yana ba da cewa yan Najeriya mabiya addinin Kirista da waɗanda ma ba mabiya wannan addini ba za su yi ɗauki kyakkyawan darasi da kyawawan hali na Annabi Isa alaihi salam wato Jesus Christ kuma yana fata cewa a yi amfani da wannan dama a nuna soyayya da juna a guji munanan kalamai da tsauraran ra'ayi da ke jawo fitina da kashe a ƙasa. sannan kuma ya yi amfani da wannan dama yake godiya da al'ummomi daban-daban na waɗanda ba da goyon baya ga gwamnati musamman wajen yaƙi da ta'addanci da kashe-kashe da ake yi da fatuna iri-iri a ƙasa kuma yana fata cewa dukkan 'yan ƙasa su masu son zaman lafiya za su ci gaba da ba da ƙoƙari da kuma taimako ga jami'an don a maganin fitine-fitine a wannan lokaci. Malam Garba Shehu ya ƙara da cewa. Shugaban ƙasa ya amfani da wannan dama kuma ya nuna cewa gwamnatin ta fara muhimman ayyuka waɗanda suka shafi tituna da kyautata wutar lantarki kuma yana albishir ga 'yan Najeriya cewa wannan domin taɓu ne ayyuka manya-manya irin waɗannan suna da da za a yi a ƙasa daban-daban na ƙasa. Ya ce 'yan Najeriya murna kan samo waɗannan 'yan mata na makarantar da shi a jihar Yobe da aka samo su kuma yana fata cewa ba wani lokaci ba duk wasu ma da suka rage da waɗanda suke na cibo duka za a yi kokari a dawo da su don su ci gaba da rayuwa cikin farin ciki tare da sauran iyalansu. Haka kuma babban limamin ɗarikar Katolika a jihar Imo, Anthony Odinna, a takardar da ya rattaba hannu a kai, wacce aka raba wa manema labarai jiya ya yi kira ga al'ummar jihar da su kasance masu kishin gaskiya domin ista lokacin nasara ne kuma dama ce Allah ya bai wa al'ummar jihar su maido da mutuncinsu su kuma kukutar da kansu daga mulkin kama karya da zalunci daga bisani dai wasu sun bayyana farin cikinsu suna cewa suna Hello Gregory sun Ista dai muna nan muna girmama Ubangiji, muna tunawa da lokacin da shi mu Yesu Almasihu ya sha wahala ya kuma fanshe mu daga mu. don mutuwa ɗin domin zunuban ne. Ista yana kawo farin ciki ga dukan ikkilisiya. Ikkilisiya ba Katolika kare ba, yana kawo farin ciki ga kowane mutumin da ya danganta ga Isa Almasihu. A danganta ga Isa Almasihu shine ya yarda cewa Isa Almasihu mai ceto ne a ceton kuma ceton a akan gice ne sunana david kamai wannan bukin easter nan lokaci ne wanda kiristoci suka yi azumi na kwana arba'in isa almasihu ya mutu a kabari ya tashi abun ya nuna mana yadda zamu yi zaman lafiya da mutane wannan lokaci ne wanda kiristoci muna kira da babban murya zona sojuna. juna su yi zaman mutunci da kowa da kowa sunana isaac john wanti gaskiya yau ranar paska ina cike da murna murna na kuma domin yesu ya ci nasara kan mutuwa ya ba mu ceto so yau gaskiya na cike da murna ina bikin ina murna sosai a zuciya na. Alfonso Sokoligwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.